Chairman Chairman, kai kullum dai a gindin kwamfuta. To ya zan yi? Na kira ka ran nan waya maganan matanka ne. Da Allah, kamar yadda na gaya ma, dan Allah maganan matan nan ban san shi. Me yasa kuke damuna ne? Na ce ka bar maganan nan ban so. Tare muke ai. ke me ya kawo ki ofis dina na ce me ya kawo ki ofis ɗina wai me yake faruwa ne tambaye ta asabe me yake faruwa ni ban sani ba kin ce baki sani ba ban sani ba ya za ki ce baki sani ba to ta ce bata sani ba gaya mata ka san Allah da in zauna da wannan matan gwanda na zauna da kububuwa a ɗaki ɗaya. You are a killer. Killer? Ni ɗin? Mm ni. Wa na kashe? Yau kwananki nawa ko ko wata nawa rabonki da ki shayar da irki. Dalilin da ka kira ni kila kenan? Wannan ba dalili ba ne ko? Eh? kin haifi ya ba za ki shayar da ita ba me bambancin ta fa tana nan lafiya tana ci tana sha gwangwanin madara ma nawa nake siya mata a sati lafiyan ta kalau gaskiya mu disappointed in you da iliminki da wayenki kike wannan magana kin je kin yi antinatal. tun tun tun tun yana tun 20 days kika fara zuwa asibiti an gaya miki the importance of breastfeeding baki sani ba ke yanzu da me aka shayar da ke kika girma a ake wannan abun yanzu ƙawata jamila idan kaga yaron ta bulbulbul tare muke zuwa siyan madara lafiyar shi kalau ita ma ba ta shayar da ɗanta ke da gwangwani nawa aka shayar da ke baki san cewa in mace ta haihu a cikin the first thing da ya kamata a yi shine a ɗauki yaro wannan skin to skin relationship din na is important ba baki san cewa first milk da yake fita a nonon mama nonon uwa is very important ba wato colostrum baki san importance din shi ba baki san cewa in kin shayar da nono daga day one zuwa six month ba abin da yake nema a gunki ba ba ruwa ba abinci ba komai baki san cewa exclusive breastfeeding is very important ba baki sani ba asabe ba gaya miki a asibiti ba da iliminki baki sani ba za ki zo kina gaya min eh, kin sai ok sai nonon ki kaimawa ki me da shito me amfani me yasa Allah ya baki eh asabe wai ki me yasa ba za ki shayar da yarki da kika haifa daga cikin ki ba so kuke nono na ya zube yanzu asabe din ya rasulillahi kin kiki ba mu nono, ‘yan kar nonon ke zube? So baki san cewa rashin shayar da nono shi yasa ki kullum tana zawo, kullum kina hanya asibiti, sannan kuma zaki ce wai lafiyan ta kalau? Baki jin tsoron Allah? Ni gaskiya ba zan iya ba. Tana nan dai lafiya. Chairman wannan abu ne da ya kamata dai ka zaunar da ita. Wallahi sakanta Allah zan sake ta. ina amfanin zama da ita ai kamata tun da kai ka sani ita ma ta sani kamata yi ku zauna ku yi magana rashin sani ne baka ji abin da ta faɗa ba duk da ta sani ka tunatar da ita akan abin da likitoci suka faɗa maka doktor ya gaya maka ya gaya mata sai ku zauna ku sasanta sai ka tunasar da ita ta manta sai ka tunasar da ita da me kike shayar da yar hmm? da abincin gwangwani ko da foda na gwangwani kin san daga wajen dabba ake samun shi wannan dabban kuma tana shayar da ‘yarta? So da ke da ba kya shayar da ‘yarki nono, da dabban da take shayar da ‘yarta nono, wa fi hankali cikinku?